Bayan rafali ya shiga tsakiyar Dani da Alhassan subhanallah Alhassan amma duk da haka ya buga ya doke shi ya kada shi subhanallah ga wani bagura ma shi ma ya zo kai ya Alhassan ya doke to ga wani fa abu ya zama fada fa wasa ya zama fada dan baba ya zama fada ga gura ma nan suna ta nannaɗa hannu subhanallah Alhassan ya taro mace yau subhanallah to ga ina an mai da damban kuma. ba amali ya shiga tsakiya amma duk da haka buga dambar ake alhassan na kai duka hima dani yana kai duka subhanallah an kuma ka da dani la ilaha illallah amma alhassan bai bar shi ba duk da haka subhanallah ya mai barin makauni ya su wadda subhanallah taɓa kagura ma dafa ransu ya ɓata su ya tahi ina sun rirriƙe dami suna ƙoƙari su dawo da shi har yanzu dai dami bai farfaɗo ba abin da yi bai wa gura da daɗi ba gaskiya to ga gura maɗa nan fa duk sun taru gaba ɗayansu akan dami babba alhassan ya dawo cikin fili duk da haka bagwara waɗannan suna ta ɗauka shiri suna ta naɗa hannu to ga dani nan ya dawo dai daga suma da ya nan da wani bidiyon ne ake duba a ga ainihin mai ya faru ko wanda rigima ta faru kura ma su gaba ɗaurin su to fa ga ƙurama nan sun cika fili gaba ɗaya sun riƙe filin ba wani wanda zai shigo kan wannan abu da aka masu wasu suna nuna ɓacin su ba su ji daɗi ba gashi nan yanzu ana duba bidiyo aka abin da ya wakana gaskiya abin da ya fara a laifin wane ne ciki laifin alasan ne ko laifin dani gurama ɗanen sun tsatsaya abin dai da alama bai masu daɗi ba ba su ji daɗin abin ba da alƙalai nan da shugaban gidan damban an taru ana duba bidiyo a gani me ya faru a ga takamaimai laifin wane ne a ciki wane ne ya fara kai wani duka da rafali ya shiga tsakiya aka tsaye da wasan waye ya ci gaba da damban sai alƙalai can da rafali rafali da shugabannin gidan damba ana duba bidiyo a gani saboda ana so a yi hukunci na gura ma sun hana kowa shiga filin tsare filin damban

ta dambe ba gaba dambe wasa ne ba faɗa ba duk harkar cin abinci ce duk abokan cin abinci ne dambe ba faɗa ba ne magana ka ce za ka yi wannan abu wallahi ba za ka yi ba za ka ce inda ake so wallahi ba za ka ce inda ake so ba ka da inda a cikin su da su da kai su to ga dai shugaban gidan damben yana gaya alhassan abin da ya yi bai kyauta ba ita dan ai harkar ne ce